واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko na godiya ga Allah da ya raya mu أن wannan rana da wannan lokaci wanda a yau ana cikin ikonsa muna ranar 21 ga watan 11 shekara ta 1433 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina wata ce daidai da ranar bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam kamar yadda aka ji sanarwa cewa yau insha Allah ta'ala za a fara karatu a wannan masallaci da aka rada wa suna da masallacin masallacin balara da ko barza za mu fita gudanar da karatu a na irin ta yau lahadi a tsakanin magariba da isha wanda farko abin da muka zaɓi za mu fara karatu a kan da shi ne littafin alkhairu irin salatin nabi na fitaccen malami muhammad bin nasir din al-albani allah ya kansa da rahama to kamar yadda na saba a cikin da zan gudanar da wani karatu a guri irin wani majalisi to kafin fara gudanar da littafin da za mu yi na kan yi gabatarwa wannan gabatarwar ta shafi bayani ne akan ko ɗalibin ilimi na don ya zama sunan ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u a abin da gane ya neman ilimin da gane wannan shi ne zai ba mu damar mu ga cewar wato mun sami ilimin da yardar Allah bisa tsari kamar yadda wato ilimin ya zo daga wato alin magabata. Kasar da abin da ya shafi ɗalibin ilimin nazari sun kunshi abubuwa kamar haka da duk mutumin da yake so ya sami ilimi ɗalibi da yake amsa sunan ɗalibi a musulunce shi ne wanda ya zamanto ya inganta nufinsa zamanto ya nufi allah da neman ilimi duk sanda kake so ka nemi ilimi to ne kana so ka sami shi sai ka nufi allah da neman wannan shi ne babban abin da zai sa wato ainihin ka dace da samun ilimi dangane da abin da ya shafi wannan cikin magabata akwai wato ainihin ibn mubarak allah ya shiga da rahama yake cewa babu wani abu wanda ya fi neman ilimi martaba da daraja tsakani da allah mana babu wani abu da ya fi neman ilimi tsakani da allah martaba da daraja sannan kuma yake cewa babu wani abu da Allah ya fi irin neman ilimi ba don Allah so da haka idan ka nemi ilimi don Allah to kayi abin da Allah ya fi so in ku ka nemi ilimi ba don Allah ba to ka ɗaukar wa kanka bin layin da Allah bani wata ta'ala bai sannan bayan haka kuma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da imamu buhari da muslim suka rawaita wanda karɓo daga sahabinsa umar dan fasa allah ya da shi umar na cewa ya ji manzan allah tsira da amince allah fasa gare shi na cewa innamal a'malu بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة يصيبها أو امرأة يتزوجها وينكهها أو ترواك فهجرته إلى ما هاجر إليه معناه إذا جاء من kira da aminci Allah tabbata a hakika ayyuka ba sa yiwuwa sai da nan ko hakika ana la'akari da ayyuka ne a shari'ance da irin niyyar da aka yi wanda tsaurarsa ta kasance don Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to sakamakon tsaurarsa na ga Allah manzo sheta ne a kan wanda kuma ƙaurarsa ta kasance ya yi ne don wani abin duniya da yake sa ran samu ko don wata mace zai aure kuma kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha to manzo yake cewa in duniya ne da kuke samu ko dan wata mace so ka aura sakamakon ƙaurarka wannan abin da kai ƙaura saboda shi in duniya ce ka samu to ne rabon ka da rabo a gurin Allah idan kuma a'a macance ka samu ita ma wani tashin shirya na duniya to ba ka da rabo a gurin Allah na lada wannan hadisi sai ke nuna mana cewa duk abin da za idan Allah ka nufa to shi ne za ka samu ka kayyar abin da kai a gurin Allah idan kuma wani Allah ka nufa to ba ka da rabo a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ya shafi har abin da muke magana kai ta neman ilimi idan neman ilimansa da kai Allah ka nufa da shi da za ka dace da samun ilimi da kuma sakayya daga wajen Allah idan kuma neman ilimin ka duniya ka hara da shi to da yiwuwar ka samu duniyar amma ba ka da rabo a gurin Allah in kuma aka yi rashin sa'a ma ka yi biyu babu babu duniyar babu kuma abin da za ka samu gurin Allah Allah ya kiyaye sannan kuma bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wattaqullah wa yu'allimukum Allah wallahu bi kulli shay'in alim ku tsoraci Allah ku zaman to kuna kiyaye dokokin Allah in kuka tsayu akan haka sai shi ma Allah ya sanar da kuma dama Allah masanin kwakwaf ne da kowane to kana so kai ilimi kuma wanda yake masanin kwakwaf ce zai sanar da kai idan ka tsorace shi kula ka gona nan mutuwar idan neman ilimin ka dan Allah kake to Allah zai dace da kai da samun ilimi wannan yasa wato ainihin cikin wato masana na wannan addini namu na musulunci suke cewa aslul ilmi khashyatullah ta'ala tushen samun ilimi shine jin tsoron Allah amma muddin baka tsoraci Allah a neman ilimin ka ba da za ka yi bi ba ka wahala baka sami ilimin ba kuma baka da rabo a gurin Allah sannan bayan haka abu abdullah الروزباري الروزباري Allah ya da shi kuma wato alin jikansa da rahama yana cewa shi yin abu don Allah na fara Allah da duk abin da za ka yana gadarwa da bawa samun fahimta daga Allah mai girma da buwaya duk sanda ka nufi Allah da abin da kake da duk sannan Allah shi kuma ya baka fahimtar abin da ka sa kuma da haka jigon abin da zai samu fahimci karatu da zani ya zama Allah maka nufa da shi ba dan mu bata wani rai ba ba dan mu wasu ainihin gasa da wani ba ba dan mu ma'aka ba cikin littafin wanda suka sani ba a'a ya zama fatan mu mu dace da yardar Allah wannan shi ne zai sa a dace da samun ilimi wannan ita ce gaba ta farko ga wanda yake so zama ɗalibin ilimi bil haƙƙi Lallai ina fa Allah da da ilimi gaba ta biyu shine in kana so ka da ni ka neme shi gurin wanda suke da shi domin laraba suna cewa fadiru shai la yuqi mara shi baya bayar to da san kana ilimi gurin wanda bai san shi ba za a yi abin da ba hausa yake cewa ba ba za su faɗi tashinka amma ba za su gobe ba ko za su gallace su an ilimi sai ya neme su gurin waɗanda suke da shi shi yasa wanda isan kowa fiye da kowa Allah da ya mutu ke fasalu ahla fikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana idan ku ba ku da masaniya hankali ana samun ilimi ne idan an neme shi a gurin wanda yake da shi bisa wannan bayani na wannan aya da kuma wato nusarwa ta ubangiji sannan malamai suna cewa wanda ya nemi abu a gurin waɗanda suke da shi to kuma zai same shi wanda duk ya kuskura je ya nemi abu gurin wanda bai da shi to fa ba zai same shi saboda haka ga mai so ya sami ilimi sai ya neme shi a gurin malami gurin wanda ya san shi kuma da Allah hakika karambani ne kula ku nemi ilimi a gurin ɗalibin ilimi sai dai fatan Allah mana jagoranci gaba sannan kuma gaba ta gaba daga cikin gabobin da malamai suke ambatawa ga mai kan islami ilimi sai ya nemi ilimin tattalin sannan a hankali ide shi mataki mataki gaba gaba to san haka ne zai tara kuma ya tara mai inganci da nagarta amma duk sanda ka sa gaggawa a cikin harkar neman ilimi to ba za ka yi mai kyau kuma ba za ka ga daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata mana cikin suratul furqan cewar wa qala alladhina kafaru suna cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me ya hana a saukarwa annabi Muhammad alqur'ani dunkula gaba ɗaya a saukan masa shi duka gaba ɗaya mana duk ce a ji abin da ya zo da shi ba shi ɗaya lokaci guda Allah sai ce kazali muna saukar da shi yanki yanki ne gutsire gutsire ne ba yadda kuka nema ba leno sabbita bihi ko adam don mu tabbatar da zuciyarka akan fahimtar ita zuciyar aka ba ta kaɗan ta fi kiyaye kuma ya fi ƙwari da tabbata a cikin ƙwaƙwalwa to mun saukar da shi da kaɗan kaɗan ne don mu tabbatar da zuciyar ka wajen kiyaye shi da rike shi wani na daga cikin hikimomin saukar da alƙur'ani da kaɗan da Allah ya ce wa rasallahu tafsira don haka ba muke rera shi muke wato kyautata shi kyautata muke rera shi kyakkyawar rerawa to idan an saukar da alqur'ani da Allah ya ce ya sauƙaƙe shi wa laqad yasanna alqur'ana lil-dhikri fa hal min muttaqi duk da wannan za ki ɗauko mu. Basira ta gani ka faɗa amma sai ake ba shi da kaɗan da kaɗan. wani na mana cewa shi ma ne so ya koyi irin ilimi da manzo ya da shi da sami mai inganci da nagarta sai ya fi irin salon da aka yi aka ba wa manzo ilimi da sami shi haka akwai buƙatar bi koyan ilimin mu da kaɗan da kaɗan sannu a hankali gaggawa ba ta ne neman ilimi na ƙwarai ba ce sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala cikin suratul isra'i na cewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce wannan alqur'ani mun fayyace bayanin sa muka saukar da shi da kadan mun karkasa shi mun rarraba shi yanki yanki ne hikimar saukar da shi da kaɗan kaɗan da kuma wato karkasa shi yanki yanki sai Allah ce da takra'ahu ala nasi ala muktin dan ka karanta wa mutane shi kalla a hankali da kaɗan da kaɗan cikin nutsuwa cikin wato ainihin tafiya kalla a hankali Allah ya ce wannan zallahu tanzila ko mun sassaukar da shi sassaukar to dan ka ba lokaci da aka saukar da shi a dinkula ba sannan bayan haka an karɓo hadisi daga abin zarta Allah ya da shi da ma waninsa yake cewa manzon Allah Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na cewa ma qalla wa kafa khairu mimma kafura wa an abin da yake kaɗan amma ya wadatar ya fi mai yawan da zai sa kosa saboda haka idan ka koyi ilimi ɗan kaɗan ka kiyaye ka haddace ka fahimta ka dandake ka goge a kai to ya fi a ce kana da shi mai tarin yawa amma babu kwazo ya fi a ce kana da shi ba shi da inganci kan amma kuma ya zama tarin zuciya ba shara ya fi a ce wato an kana yi ka tare ka zubar da makaman neman ilimin ka kosa saboda ne ka sa hadama a ciki hadama ta sa kuma ka gagara wasu shi ma abin da suke kan to da su ga mai neman ilimi na kwarai da yake so ya sami ilimi ingantacce to lallai sai ya bi shi sannan a hankali ya rika ɗiba da kaɗan da kaɗan sannan zai sami mai inganci mai kyau har wani an karɓo hadisi daga anas dan malik allah ya dade shi yake cewa hakika manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce at ta'anni min allah wal ajalatu min ash-shaytan a hankali daga Allah gaggawa kuma daga shaytan to da ka dinga neman ilimin da yake so ya sami ilimi nagartacce to sai ya bi tsarin da wato alimin zai bi shi na sanna a hankali ka same shi da kaɗan da kaɗan sai ya samu wato shi kusa da samun nagartacce ilimi ingantacce amma mutum ya sa gaggawa gobe shi dan zai rika injina har ya kai shi ya baro a waye gari ilimin nan bai samu gari shi bayan wannan abu ya ala ya hadisi wanda aka karbo daga aisha allah ya yarda da take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce hakika allah yana son idan ɗayan ku zai aikata wani aiki ya kauta suna daga cikin kyautata ilimi ka neme shi sannan a hankali ka bibiye shi da kaɗan da kaɗan kana fahimtar su kana laƙantar su kana gogewa har ya zama ka cimma samun abin da Allah ya hukunta maka samu don haka ɗalibin ilimi na ƙwarai bai damunsa a ce wai har yanzu bai sauke littafi ka lalata haba wata nawa ko shekara nawa na littafi kullum ana tafaman wato dabdala a guri guda to ɗalibin ilimi mai gari wannan baya gaba ko kuma ka ji ana ce haffa yanzu dudu a sura ta kaza ne har yau ban mutu sura kaza har yau ban samu izu kaza ba a'a abin da ake so shin abin da ka koya ka iya shin abin da ka koya ina tare da kai duk inda kake to wannan shine ilimi ɗalibin ilimi na gari wannan ne damuwar abin da yake koya yana fahimta abin da yake koya ya iya ba magana cewar ya yawan abin da ya koya yanzu ya kai littafi nawa ya sau to in ka sauke littafi ba ka fahimce shi ba ya tabbata ka yi sauka na sauke shi kai amma ba ka ɗauke shi an fahimta su ka yi sauka tabbas amma ba ka ɗauke abin da ya sauka ka shi abin da ya kamata ɗalibin ilimi kalubale ne da duk mai neman ilimi da ya shafi wasu addinin Allah a ce ya sauke amma babu abin da ya sauke ya tabbata kalmar sauke da ya faɗa sauke wani shi ne yanzu galibi abin da yake faruwa za ka ji an ce an yi sauka in ka sa ɗaliban da suke sauka a gaba tun gurin wato biya wanda ake a gaban waɗanda ake so a sanar an yi saukar in ka ji wani karatu sai kunya ta kama gashi ya sauke amma kuma ya sauke muku abin da ku cewar da kuka kaba wannan ba daidai ba to da haka ɗalibin ilimi na gari duk abin da aka ambata ya a samu haka sannan kuma bayan haka abu na gaba da yake wato anin na sufofin ɗalibin ilimi na gari shine zama mai kwaɗayi da juriya da haƙuri a kan abin da zai fuskanta na wahalar neman ilimi ilimi baya samuwa a fakas baya samuwa a gara dole sai an tsubiya a harkar neman babban abin da zai fito mana wannan karari abin da imam bukhari ya ambata cikin sahih bukhari na hadisi wanda aka karɓo daga aisha Allah ya yarda da ita take cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan kaɗaice a kogon jara ina ta ƙoƙarin ganin yadda zai wato dace da bin Allah subhanahu wa ta'ala ta salon da Allah yake so ba ta salon da itarar da ƙurai shawa suna na bautar guba a yana haka har sai Allah subhanahu wa ta'ala hukunta gaskiya ta zo masa kina a wannan koko na kira me ya faru da shi mala'ika jibril ne zo gare shi dan isan masa da saƙon wahayi da aka turo shi da shi na ayoyi biyar na farkon suratul alam ikra da ya zo sai ce da manzo da ya zo sai wato alin ita kuma manzo ya ce ya ce matse shi sai da ya ji a jikinsa to mala'ika ko bai matse ka ba haka sai ya ci kuma ka ba sai ma matsa ko ko ba da ya matsa sai ke manzo ya ce sai da ya ji a jikinsa sha ya ce sai ya sake ni ba da a cikin ne karanta sai ce an yi bakin kara. ya sake kama shi ko kuma rike shi yake na cuya sannan yake da ni karanta na ce masa ni ba ban shi karanta su kuma kama manzo karo na uku yake matse ni na ji a jikina sannan yake da ni ikra bismi rabbika alladhi khalaq sannan sai na kama faɗa ikra bismi rabbika alladhi khalaq har aka kai aya biyar to idan manzo bai samu aya biyar ba sai da ya tuya da dankar mala'ika ku kai awa za ka sami abin da ya fi aya biyar a haka a baka ba zai yi ba idan so ne Allah ya fi son manzo fiye da idan basira ce da kwakwalwa da ganewa ta manzo ta fi idan malami kake takama da shi ba kai mala'ika jibril malamin manzo ga malamin ga ɗalibin ga abin bayarwa kuma an ciya saboda haka kai ma sai ka shirya cewar a harkar neman ilimi za ka tura duk sanda na fita kan wannan hadisi yakan tuno min abin da na fuskanta a lokacin da muna makaranta nakan taho da gari da nemo a kan keke zuwa gwale idan Allah ya tashi da raba wani lokaci kwaran da na samu kana na baro rijiyar nemo na wuce jakara ban kai gwale ba keke fashi kuma lokacin sassafe ne masu fashin ma ba su fito ba in ma ta kama kana da kuɗi baya da na iya sai dai turi kuma na zuwa na makara ana taron yan makara me zai fito daga bakin principal da yake tare da prefect da suke taro mun san irin ku masu tace ke kula hukun kusa zuwa makaranta ku shiga layi so kafe ne in je ba zuwa za a nemo su kundire ba a buɗe a galikin ba su ba za ka fita ba ku inda a cikin irin wannan zai sa ka biyo ka fasa ilimin da ba yi ku dina daga cikin babu neman ilimi za a tsibiya a harkar saboda haka bayan wani abu da ya faru da manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisi da aka karbo daga ubayu dan ka'ab Allah ya dade shi yake cewa na ji manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi na cewa wata rana annabi Musa alaihi salam ina cikin ayarin banu Isra'il al'ummar sai wani mutum yake tambaya yake cewa da Allah Musa wai ku ka san wani a duniya a cikin al'ummar nan da ake rayuwa ta yanzu ka san wani wanda ya fi ka ilimi sai Allah Musa abin da zai fito daga bakin Allah Musa zai ce a aiko ban san wani wanda ya kere da ilimi ba sai Allah ya wa Allah Musa wahayi ce ila akwai muna da bawa Khidir an ba shi abin da ba a baka wani ilimi Wani ilimi ma kama kuma za sallai ba za ka tafi gurin Khidir sai da ka koyi abin da Allah ya ba shi wanda ba ka sani a wannan lokaci annan musa yake cewa za a yi kusa da shi dan ban san inda yake ka ga magana tafiya neman ilimi ta tashi saboda haka ilimi wato an yi aka ce musu abin da za a yi za ku sami kifi da za ku kusa da shi a wannan tafiya da za ku yi inda ku sami kifin nan naku ya ɓace to a daidai nan za ku sami ganin sada wanda ba hausa yake cewa allo ba to saboda haka cikin haka suna tafiya yawa ta ta kama tafiya shi da saurayin da yake tafiya shi ko kuma yake wato ainihin raka shi tafiya suna nan suna nan har suka kai inda wato ainihin daidai wato marraba ta kogi kuka ce mahaɗa ta kogi wato inda suka ɗan yi zango saboda san da shi wahala ta yi kai suka wato ainihin ɗan dakata nan kifi a wani lokaci sai sun da su faɗa ruwa bayan wannan ta faru sai wato ane shi yaran da suke tare da annabi Musa saurayin ya buga san da haka ta faru amma kuma sai ya manta da annabi Musa aiko ya kafa duka da suke da shi ya saboda haka suka ci gaba da tafiya sai da kuma sun sha wuya da kai a komar abin sai don mu samu sassaucin wannan wahalar da muke ciki sai ce ai magana fa abincinmu na manta kuma ba abin da ya mantar da shi sai shiga a inda muka ɗan tsaya kan nan kun nan fa ya fito daga cikin inda to a wannan lokaci Allah mu ta fito akan abin da muke nema ki har ke na mamu masa gudu ka zo neman gidan malami da za ka karatu yana tsamai boka an maka misali da kan marke sai da kaje ɗan marke ka shuya su aka sai ai ka baro da a baya nan ba fa kaga za ka ji shi ne to shi ne abin da ya faru da annabi Musa da wannan sai da suka gifta nan sai ake zuwa muka ai ka ji ka ji to aka abin da muke abin da muka fito kenan nan mu koma shi ne har Allah yake gaya mana falan ma jawala qala li fatahu atina gada sai bayan sun riga sun wuce gurin da yake cewa da wannan saurayi da suke tare kai a komar abincin mu Na laqad na min safari safarina hadha nasaba haƙiƙa mun haɗu da ba ƙauya zuba haushi a wannan tafiya ta to kaga annabin Allah nan Musa ya ba kauya a neman ilimi ina ga kai da ba za ka tuya ba to da sai ka shirya wa karɓar wahalar neman ilimi wata rana ka kama hanya zuwa makaranta ko ya saba kusa da zai kira sunana ya daga ido za mu ido biyu da shi sai na taho sai ruwa a hanya gashi ba gurin fakewa na jiƙe da ta jiƙe ne ma na jiƙe sai da na je ina yin sallama sai ke mai magana muku shi ke nan nan daga guri na zauna a cikin rabi bayan ya kusa na ce ya faru da shigo goma na yake cewa me ya gaya me ya gaya mu sai ma da yake cewa kiran suna ina sai aka ce baka zo ba ita za ku gan shi nan kusa to shi ne sai kai sallama shi ne sai ce mana me ya gaya mu ita ba zai so ta fa hannun da ke na nasu to wannan sai ka ɗauko wa kanka zuwa kai in ba abin da ya fi ƙarfin kekon ka ba kakka fashi in ba abin da ya fi ƙarfin kekon ka ba kakka maka duk karatun za a fara a fara akan idan a fara akan kullum wannan zai sa wani lokacin da ka ba ilimi duk kanka ka ba da kanka gaba ɗaya da ilimi shi kuma ya tsakura maka kanka domin ilimin dama gaba ɗaya ma Allah ce wa ma'uji tun ilimin dama kaɗan aka ba to a kaɗan ta kama tsakura ba nan ba kaɗan da za a karkata gaba ɗaya da a ba kake ba. saboda haka sai ka yi wannan sannan ka samu abin da wato ana kake wannan wahala ne nema ilimi akwai ka a duk inda za ka nema ilimi na gaskiya ta sai ka tuye a kan harkar ruwa harkar har harkar sanyi da abin da ya kamata wannan yasa wanda da cikin magabata malamai ki karkace abubuwan da za su taimaka mai neman ilimi ya sami ilimi شيخ إيش أرد إيش يا أخي لن تنال العلم إلا بالتكلم فأمليك أن تبديلها ببيان ذكاء وحرص واستقاء وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان يكي شواياك إخوانا بذاك تقسامي إذن إبا سيكا تبتد سامد أبو بوحدا sai ce da sannu zan baka labarin su a fayyace zan zo maka da bayanin su filla filla sai ce ga su bar haka ka zama mai kai kun fahimta sun dolo ne yadda aka yi da kai sai an ce alif ba an ce kamar mutu ka ce ba alif ka juya da dolo karatu ma yi wani za ku ci ba a kuma bai kama abin kirki yake su sai ka sa wato ainihin kaifin hankali sai ka sa wato kaifin basira sannan ka gane abin da ake so ka koya wa hirsu ka zama mai kwaɗayi da san abin da kake na ilimi kada ka rike a matsayin tirsa sa ma aka wallahi ba dan ba mun da na watsar da ka ko ba za ka yi da ma ba dan Allah ba dan kana so kake to kai dan kana kaunar kana kwaɗayin kuma tsakani da Allah wani sai ke wasu ba sai ka hada da hakuri shine magana da muke wa bulga kuma a samu guzuri guzurin nan ya hada da siyan littafi ka zo gurin ilimi amma san ta hannunka ba komai da za a yi da yawa baka kama a'a ka sai littafi sun gudun da nisa sai ka hada da keke ka hannu bai fitar da tafiya a'a in sai an shiga mota shiga ka je inda yake ilimi wannan dina daga cikin gudun na samun ilimi wasu kuma su ustazi ake kuma ka abokan su malami tun mutumin da yake zai nemi ilimi ba da malami ba kawai zai gwada wato ainihin kaifin basirar da yake da ita da fahimtarsa ya ɗau littafi shi ai yana ganewa to abin da zai yi na ɓarna sai ya ninninka abin da zai na ba a ɗaukar ilimi haka da ka kai tsaye daga littafi wanda duk ike zai haka to ya kuskure wa hanyar samun ilimi domin bai bi irin salon da manzo Allah muhammad ya ruba shi naka ilimin da malami ya sami yanzu malamin sa mala'ika jibril malamin malamin sa ubangiji da yake da mala'ika jibril to za ka to kai ma kana so ka sami ilimi na gantacce gantacce sai ka dauke shi da gurin malami sannan sai ke wa zaman da ɗaukar lokaci mai tsaho kana shi ilimi ba magana ba ce kace ka kwasa masa wata uku ko na ɗaya masa shekara uku a ba a daina yanzu sai dai an mutu sannan daga cikin abin da yake na sifofin ɗalibin ilimi na gari ka girmama malamin da kake ɗaukan karatu daga wajensa kai masa ladabi wanda bai saba da musulunci ba ga goyi bayan bayan a ce ka zama kamar gawa a gaban malamin yadda ya juya ka ko daidai ko ba daidai ba ka bi a wannan ya saba korwa a zini amma ko kama cewa ka zama wasu ainihin mara ganin girman malamin da yake ba ka karatu kana ganin kai ma daidai ka da shi ne ko ya faɗa ka wannan ya saba korwa a zini musulunci ga abin da Allah yake cewa cikin kurkun bakara adama al-asma'a كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Allah ne wanda yake ce mana Allah da kansa shine malamin annabi Adam wa allama Adam al-asma Allah ya sanar da bawansa annabi Adam sunayen kowane kullum baki daya bayan ya sanar da shi وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يقدروا فليبدر ونسلا الملائكة سيكن وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء سيكن ملائكة كجاء من سنة ولنا أنظر ليسك شيء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فتشاءوا من جلد اشياء تفقدوا الدليل قالوا قام جمع سنير ولا بسهل لك فلا بلو ولا وسهل مستعب لك فلا بلو ولن اول لك شنف اسمك انا مسلم بعد شك اول لك فلا قال يا ادم انبئهم باسمائهم شفتك ان ابا ادم كان مسلم الاول لك فلا لا امسك فما معلمك ko ku zama ɗaliban ɗalibansa ko ai haka Allah yake gaya malamin ka Allah shi ya sanar da shi sai ki to zai maka izini waɗannan da ba su da kulayar abin da da kai koya musu falamma an ba'a bi asma'in qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun da ya gaya muku ita ban gaya muku na san duk abin da ya koyi ba ni Allah na san duk abin da ya koyi cikin sammai da abin da ke cikin ƙasar ko ina ko me kuma na san abin da kuke koyewa ku kanku na kuma san abin da kuke bayyana wa a'lamu ma tunzuna na san abin da kuke bayyana wa ma tunzuna da kuma ma ba kuntum takunu da abin da kuke ce kuna koyi abin da ke ranku da wannan kuke shi ne din na sani ku sai wannan aya suna mana cewa Allah subhanahu wata'ala yayi malantar sanar da bawansa annabi Adam annabi Adam ya yi dadabta gurin mahalicinsa ilimin da aka koya masa suna abubuwa komai sannan shi ma an gamsu abinda aka koya masa ya iya an ba shi shaida ya je ya koya wa wanda bai iya ya koya wa malayu wani yana daga cikin daraja da Allah ya wa dan adam a kan malayu dan adam Allah ya ba shi ilimin da ya koya wa malayu shi ne annabi adam mu na farko to da ba an yi wannan duk da aka gama ya koda su karatu sai ne Allah ya ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين bayan ya sanar da su abubuwan da basu ne ba Allah sai su kai annabi Muhammad ambata wa al'ummarka lokacin da muka ce da mala'iku ku mala'iku ku yi sujjada ga malamin ku annabi Adamu don girmama ku girmama shi ku martaba shi saboda Allah ya tsare shi da ilimin da ba ku da shi kuma shi ne sanadiya ko kuma samun wannan ilimin gare Da suka aiwata da abin da ubangiji ya sa su kace masa su jira Allah ya ce sai dai iblis shi wannan sai ya iya wa annaba aci su jira wastakbara ya girman kai wa kana min al-kafirin ya zama daga cikin butulu kafiri wanda sai ku zama cewa idan kana malin ka sa a ranka za ku samu ɗalibi mai biyayya za kuma ka samu zararren ɗalibi tunda annaba adam ya zama malami Ki dace a cikin ɗalibansa su samu wanda suka ɗauki sirbar jaman ilimi suka masa wato ane biyayya da kuma girmamawa duk kuma ya rashin za'a ita mu ɗaya daga ciki wake ɗaya shi ke ɓata gari ko wannan Allah ya dakar bai ɓata garin ba dan bai ɓata mala'iku ba su za ka shi zai zama to ya san gari, shi da aka ce su da iki shi ba zai yi ba to kai ma kada sai a cikin ɗaliban ka kasu karo da banzula ne wannan ya sa ka ce kai kama daina ya ba masu dandali a'a gode wa Allah da waɗanda suke gari suka fi yawa wannan ka ɗauka yana daga cikin zakka gaba ta gaba daga cikin abin da suke na sifofin ɗalibin ilimi na gari shi ne aiki da abin da ya koya duk sanda ɗalibin ilimi ya koyi abu to ƙoƙari ke ɗabbaka abin da ya koya Ƙoƙari ke aiwatar da abin da ya koya an karɓo hadisi daga abi barzat al-aslami Allah ya da shi ke cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kafafuwan bawa biyu ba za su gushe ba daga gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama har sai an tambayi bawan game da abubuwa kamar haka na farko za a tambaye shi game da rayuwarsa akan me ya karar da ita sannan za a tambaye shi game da iliminsa me ya yi da shi sannan za a tambaye shi game da dukiyarsa ta yaya ya same ka kuma me ya aiwatar da ita akan me ya kashe dukiyarsa za a tambaye ki game da gangar jikinsa akan me ya tsofar duk za a tambaye ki game da abin da ka koya me kai da shi to kaga aiki ya kama ka tun kafin ranar wannan sanda. in kana so an ka kai sau a gaban ubangiji ba abin da ka koya ko kai aiki da shi kafin zuwa gaban ubangiji sannan an karɓo wani hadisi da muka ji ma mutum zai rawace an kuma karɓo hadisi daga abin da Allah ya yarda da shi yake cewa ba za ka taɓa kasancewa masani ba sai ka zama mai nema kai domin da koya ake iya sannan yake ba za ka zama wato mai ilimi ba har sai ka zama yin aiki da abin da ka koya sannan ka amsa sunan malin ka tabbata mai ilimi amma mutum ka koya amma ba ka aiki da abin da ka koya da kai da wanda bai iya ba duk daya domin ba bambanci a aiwace da abin da yake da wanda kake sannan bayan haka abin da yake tabbatar man da wanda da fito mana shi fili ya tabbata cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance sukan zo gurin manzo su koya musu aya goma je su haddace bakinsa su fahimci ma'anarsa yi aiki da abin da takwasa kamar sai su sake dawo su a ƙara musu gobe izo nawa ka haddace aya nawa kai aiki da yasa a cikin irin da ka su shi sa yanzu muke da su garan sun kai kuskuren wata ko na baki yanzu nan ka ji gaban sa ya amma inda ƙur'ani ya sa gaba ba shi ma inda ya da daban to ana buƙatar duk abin da ka koya ka fahimce shi ka aiki shi ne riba ka amma ba ka zama da tarin karatun amma ba aiki so na ku tsuwa ka ku koyi da shi yasa ilimin nasu ya zama daban da irin namu shi yasa ba sa iya ƙetare abin da suka koya na karatu saboda ya haɗu ne da tsoka ya haɗu wato zuciya da gangaci duka gaba ɗaya suke karɓar abu suke kuma aiwatar da shi amma ka aiki da zai musu da koya karatu da wato ainihin fahimta da kuma aiki da abin da haka su da haka sai an bi wannan tsarin sannan ilimin zai a abin da kuka na karatu su za mu koyi abin da yake lafi na biyu yadda mazo yake sanarsa to da ka koya a gani a aiki wanda ya kake kaza haka na manzo ina yi a hadisi da muka a gani a kasa wannan shi ne ka da shi ne zai sa ilimin ka tabbata ka karanta ka kiyaye kuma ka aikata ko a yanayin na ilimin zamani wanda yake yin wato siyon su goge idan da ke fahimce shi kuma ya zo ya zama fitacce a practical ko ake cewa consultant shi ne wanda yake da ce aiwa general ya haɗa saboda ne in ka zo a karancen akwai in ka zo a aiwatar akwai amma in aka ce karanta ka iya ba aiki an yi ba wata rana lokacin da koyon gyaran jannare a nan gbo daidai wajen ƙasa kuwa kafin a lalata ƙasa kuwa yadda take gida. ni ne ƙarshen mai koya a cikin gudun da muke koya a garejin mana da masu mutum kama goma sha amma ni ne dan aukan gurin in an kwanta ke ne ake karkatawa cikin umarci saboda ne kaban zuwa to akwai wanda nake biya na cewa da shi yaƙubu a nan shi shi ma shi ne daga shi sai ba kafa da sai wani ya zo cikin wato jacket ɗinka da aljihun da hannunka a cikin aljihu suka zo kwatsara ka za ka ce ɗaya ne da mu a kamfanin an siya an zuba mai har an ja kudin amma ya ki kashi kuma ka injiniya na ya ɗauko shi saboda kamfani aka cire shi ya goce ya kware a karatun a takarda amma babu shi a aiki ana zuwa aka wuce shugaban gwamnati namu sai ke da wannan yakubu yakubu je ka duba musu wanda daga shi sai ne yana zuwa ba a yi mulki biyu masu kyau ba ya je kwankwashi wato amin hamma ina sai kansa ja sai ko da yanzu ya tashi haka ba ta abin da za a ba shi ya biyo ba kaga farasita ne ya aiki ma'ana aiki da kara shi ba idan ka ɗauko takardar ka ba shi wannan ya kuma shi kuma da aka yi sa'a ba za ka karanta ba to da haka ana buƙatar sai ka haɗa haɗa da aiki da kuma haɗa karatu da aiki to shi ne zai inganci na garkayi abu na gaba ka mai so ya zama ilimi na gari sai kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala game da ilimi domin dama shi ne mai shi kuma yake bayar da shi to ka roƙa a gurin sa ya ba sai ka dace da samun babban abin da ya fito mana da wannan sarari sanan da Allah ya tsira manzo a kai shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ta suratul Taha ayat 114 Allah subhanahu wata'ala yana cewa da manzo wa qul rabbi zidni ilma kace ya Allah ka da ɗaya da ilmi to za ka ce ka da roƙon Allah ya baka kana koyon kuma kana addu'ar a baka sannan an karɓo hadisi daga sahaban annabi anas allah ya da shi yake cewa manzon allah tsira da hannun allah tabbata a gare shi ya kasance yana cewa allahumma fa'ani bima allamtani ya allah ka amfane ni da abin da ka sanar da ni wa allimni ma yanfa'u kuma nan gaba ka sanar da ni abin da zai amfane ni warzuqni ilman nafi'a ka azurta ni da ilimi da abu bukata ta da manzo sai ka rika cewa wa kul da aka ce da shi wa kul rabbi ne su sujjada da rabbi ne ilma rabbi ne ilma ka zama addu'a ne irin lokacin su jira irin ka gama sallah irin tsakar dare ka yi sallah dare ana tsaka da masa ruwan sama da lokacin da ka san ana karɓar addu'a kake kuma su goyawa da wannan addu'a Allah ya kare ka da sai ka ɗauki wannan lafazin da manzo kuma ya roƙi Allah da shi sai ka riƙa yi ka kwaikwayi manzo a yadda yake yi Allah har Allah ya bashi ido to kai ma irin addu'ar da manzon ka yake ita kake wa Allah san kai ma ba baka Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi har wa daga cikin sufofin ɗalibi na gari wanda suke sa ce da samun ilimi nagartacce a harkar ta neman ilimi na ka cire jin kunya ko nauyi game da harkar neman ilimi in ka sa jin kunya da jin nauyi a harkar neman ilimi ba za ka sami dalili kuwa imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama babu yi a cikin sahih bukhari yace babul haya'i fil ilmi babin da ke dauke da bayani akan hukuncin jin kunya a harkar ilimi da yake cewa mujahid cikin wasu alin tabi'ai Allah ya gansu da rahama ya ce la ya ta'allamu ilma mustahil wala mustasbir mai jin kunya a harkar neman ilimi ba zai taɓa yin ilimi haka na mai girman kai a harkar neman ilimi ba zai ilimi kaga anan sai ke gaya wani cewa sai ka cire wa kanka jin kai a harkar neman ilimi girman kai ba na mai neman ilimi domin Allah da ya tashi ikonsa sai yakan ba da ilimi wani lokaci ga yaro kuma i wanda yake ya girme shi jahil ko kuma ya ba da ilimi ga wanda yake kala kuma i wanda yake mai wadata mara ilimi idan yana aka yi da wannan wadata yake ganin girman wadata ta kai isa cewa to ba zai saurari da ilimin ba to sai zai zauna da jahilci idan girman shekaru yasa kake ganin ba za ku je ka saurari wancan na kasan da kai ba to sai dai jahilcin kai kashe suna ku mai neman ilimi ba magana jin gunya ko jin nauyi a hakan ba magana girman to wannan yana daga cikin tsofa ɗalibin ilimi na gari shirya wa kansa jin nauyi a abin da bai sani ba shirya wa kansa jin kai a abin da ya san bai sani da haka ne za a samu ido? an karɓo hadisi daga aisha allah ya da ita take cewa madalla da matan mutanen madina domin ko jin kunya bai hana su su fahimci addinin allah me yasa ta faɗi haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam mun musulun ta zo gidan mace za ta tambaya a kan abin da ya a hukuncin mutum da sai mafarki shin akwai wanka a kanta ko ko ba wanka a kanta na jaraba da ta zo sai ta fara wa manzo shimfiɗa ta ce da shi inna allaha la yastahi min al-haqqi shay'a Allah da ya yi bai jin nauyin ko kunyar bayyace gaskiya da yake cewa inna Allah la yastahi min al-haqq shay'a Allah baya jin kunya fayyace gaskiya mata kullani sannan ne wankan ike wajaba a kan to a wannan lokacin matarsa ummu salama tana gudu ita ma jin nauyi an wa mijinta tambaya da ta shafi wato ainihin magana mafarki da maganar za a yi wankan da raba kasan maganar da miji ta fita ga mace kuma a wajen namijin da ba mijinta ba ba sauki ne da shi ba in ta ta ta sa jin kunya da ba tambaya ba ta ba samu amsa ba da ta yi wa Allah kwakiyariya ita ma sai nauyi abin sai sai ta sa hannun da ta rufe fuskar ta duk ya manzan Allah dama haka tana faruwa kunyar an rufe ta sai an yi tambaya sai kuka yi maka ba ta faruwa ta yaya iki yau kamar ubansa ko yau kamar uwar ai idan ba ne yau uwar irin gaye na uban ko irin jayi na uban ko kuma na uwar irin jayi na uban ko kuma ya gaye shi wajen isa mahaifa to shi ne sai ya ɗebo wanda za ta da jaya ko kuma ya gaya to wannan sai kuma cewa sai ka shirya wa kanka jin kunya da jin lauyi a harkar ilimi ka same shi amma in kace za ka nauyi ai gurin akwai yan yara kada in tambayar a cewa a ah, ka ga ban wanda ya tambaye ashe da ma bai sani ba to su je su tsaro faɗa kai dai ka fita daga jami'a sannan bayan haka daga cikin abubuwan da suke sa a sami ilimi nagartacce ingantacce wanda sai da haka ɗalibin ilimi zai cimma samun wato ainihin ilimi ya tabbata cewar wato ainihin kamar yadda abu musa ainihin ke cewa allah ya da shi babu wani abu da zai wato ainihin rikice mana musa habban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu dungo ba mu tafi gurin aisha wacce yaki da da ce sa'an wata daga cikin wato sahabban da abin ya rikice musu ɗaya karama daga cikin ƴaƴan wato abokin sai su tunguma su tafi gurin ka yace ba wani abu da rikice mana mu tunguma mu je mu same ta face sai mun samu ilimi da waraka a kan wannan da ke da aka rinto ai karamar yarinya ce ai mace ce ma su suna maza kuma manyan akwai kuma wato maza ya kuma za su fige tambayar musu da sun zauna da jahilci to da Allah ya bata abin da bai ba ka zauna da manzo zaman cikin gida da mutan abin da aka to haka manzon kuke cewa na ga wato shehunai tsofaffi cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar aisha ba batun rabon ba ko ba batun abubuwan da allah yake da tafi musu bayani to dole sai da haka ake samun ilimi har wani daga cikin abin da yake sa a samu ilimi nagartacce ingantacce kyakkyawan sauraro a lokacin da ake ba da ilimi da kuma kyakkyawan yin shuru sauraro ka ji ka yi kyakkyawan sauraro ka ba da kullum ka lokacin da ake ba da karatu don kiyaye sannan kuma ka yi kyakkyawan tsit kada ka rika kuru kada ka rika wani abu daban da shi ka karatu wannan shi yake sa a dace da samun karatu amma mutum kullum ka ne a gurin amma kuma tunanin ka yana wani gurin to ba za ka same shi mutum lokacin da kake ɗaukar karatu ba shi kaɗai kake ɗauka ba da wani abu kake shiga tare da kake yi da ba karatun ba to ba za ka same shi irin yadda wanda ya shiga kansa ba tare da wani abu ba to da kai abubuwa biyu kake hadiya ko uku ko huɗu shi kuma guda ɗayan nan shi ke turawa mai ku daukan kai ba zai daidai da mai ɗaukan uku ko kuɗi ba ko kayan nauyi da ka da ce wannan abu ɗaya ɗauka ɗau kuma uku ka ɗauka kai ka san ba daidai saboda haka wannan yana taimakawa a samu wasu ilimi ingantacce ne mai kyau shi ne sa su gane sauri da wani sa cikin magabata yake cewa farkon matakin samun ilimi sauraron ilimi abin da zai biyo kai a lokacin da ake mai bi masa ka haɗiye abin da ka koya ka haddace mai bi masa ka yi aiki da shi bayan haka ka yada abin da ka sani wannan shi ke wanda da karatu da tabbatar da shi kai da kake koya kai kai sauraro sannan kuma bayan haka ka je ka shi, ka bibiya ka dandai sannan kuma ka yi aiki da shi sannan kuma ka kula wanda bai iya ka yada shi wannan da suka abin da yake sa ilimin tabbata dangane da wannan ya tabbata daga Usama ɗan shirai Allah ya dade ko Sharif Allah ya dade shi yake cewa mun kasance muka zauna a gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ɗaukar karatu sai ka tarar da mu a yanayin yadda kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan ba ma so mu motsa don kasa kashi. haka muke a gaban mu to idan sahabbai suna irin wannan salo gurin ɗaukar farashi kuwa ya fi dacewa da ya irin wannan salo mu sau da su sai da aka zaɓo su aka sato su aka rere su aka haɗa su da manzo don su koyi ilimin gurin to kuma mu yanzu mu kai irin tacewa da aka yi sannan kuma wato mun fi su abubuwan da ke ɗauke hankali da tunani daga ɗaukar abin da ake su ba ɗauka su da ka mu ya yafi kamata da irin wannan karo da sahabbai suka bi a kokarin su su koyi karatu gurin masu don mu ma mu dace da samun ilimi na karatu bayan haka daga cikin abin da yake sa a sami ilimi mai inganci shi ne bibiyar abin da ka koya da nanata shi da tuna shi da maimaita shi an karɓo hadisi daga sahaba annabi abdullahi dan abbas allah ya da yake cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi kyautar mutane kuma lokacin da ya fi yawan kyauta a lokacin watan Ramadan a daidai lokacin da mala'ika Jibrilu ke haduwa da shi ya kasance yana haduwa da shi a duk dare cikin watan Ramadan sai su ta alqur'ani su yi shi mala'ika Jibril ina karantawa manzo yana manzo yana karantawa mala'ika jibril yana ji to na haka ashe akwai buƙatar in ka iya karatu ka riƙa yi malamin ka yana ji ka sauraron ka yana yi kana ji shi yasa ka ana ɗaukar ƙur'ani na irin su kalimi kokari irin su wato mai shawi irin su akubba dogon ko a harkar ana yawan ji sai ka kalli yadda suke fitowa harafin dan na ƙarshe da ake faɗa wani lokaci kuma kai da za ka zo kana yi a gaban malami yana yi ina cewa gyara kaza ba haka ya kamata kai da bakin ka ba kaza za su zuwa lokacin da za ka sa kana neman gwani na gwana ya je ka wajen wani to da ka samu horo da ya kamata wannan yana daga cikin abin da yake gadi da wani hadisi imamu bukari ya wasu shi da haka mazu tsira da annabi Allah a gare shi ya kasance kan saurari karatun Kur'ani da wajen wani kamar yadda shi ma yana yi a saurare shi imam muslim ya rawaita hadisi da sako daga anas Allah ya dade shi yake cewa manzon Allah kira da hannunsa Allah tabbata a gare shi wata rana ya ce da sahabansa ubay dan ka'ab karanta min alqur'ani ko hakika Allah ya umarce ni da in saurari karatun qur'ani da gojan ya ce ka karanta min lam yakul alladhina kafaru wannan abu ne ya baiwa ubayyu bin ka'ab mamaki yake ya manzan Allah ambata maka ne yake ubayyu dan ka'ab ya karanta maka lam yakul allazina kafaru ce, eh ambata mai sai fashe da na Allah ya san da shi saboda ne albarkacin littafin Allah da ya biya ashe kai ma yanzu kake kokarin kana littafin Allah kake kokarin kare ko kuma fahimtar sunnan manzon Allah in dai ka tsayi tsakaninka da Allah kake yi ka bibi abin yadda ake bukata kai ma Allah yana tare da dan yanzu ba a wahayi za a ce ku ce Idris ke karantawa Abubakar Abbas abin da aka karanta ku dan yanzu ba wahayi ba zai hana kuma Allah ya zama yana tare da su saboda kawo turbar da suka biyo ba ba zai hana kuma ka rika ganin wato ɗauki da agaji da ci gaba da haɓaka a cikin al'amuran ka saboda kane don Allah kuma ka biyar da wannan abu yana nan alƙawarin da wajen Allah ina yi da waɗanda suke yi fasuru ne واشكروا لي ولا تشكروا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت حقكم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حق حق حق حق سورة أم خلاقي لوزة صلو جامع داشا كما أنكر قول لك عبد الله جامع مسؤول ألا إدريش يكي سوامة لا ألا إدريد عملك ألا سبت أدريش يزيز من كرنتاما القرآن يكو سيرت الإشيام لا ألا كرنتاما القرآن باية أكثر صوت القرآن وأن نفذوك بوليك مخطوة kuma amma ni da na kura a ka ni ne zan karanta ma qur'ani sai ke yi eh, ai ina sha'awa ina ƙaunar, ina so in ji karatun sa daga wajen wani da suna ku shi ka magabata waɗanda suke ɗaukar karatu sai ka san da su suna da rukuni sai a zo a zauna karatun da aka koyo sai wani ya riƙa yi wannan yana sai wani ya riƙa yi wannan yana da kayan shi ne zai gyara to wanda da aka kawo sake dawowa wannan maimakon da ka zo gurin za ka tuna gyaran da wani yana ina tuna wani an kwan karatu na ana ta da shi ibrahim shafari allah ya da shi ina na abuja an kula ne mai kokari da basira saura ka idan muka zauna karatun alkur'ani duk ran da ya na, don allah da aka zo gurin wannan ayar sai zai fada wata amma ba a wannan ba shi kuma duk ran da aka yi rashin sa'a na yaransa to ina kasa kulle na na yaransa a wancan karatun a wannan ayar ko zai sake tutu da sai son ya haihu ko wannan yana tsaka abin mai inganci in ana yi irin wasu da abokin ka kullum kokari su kai kama da malam ne fara kwallon ba mu dan za ma malam ne amma abokin ka zai kafa jin ciwon ya saba ko wannan yana tsaka karatu ya shi ya so da haka sai karanta manzo sallallahu alaihi wasallam suratul nisa har sai da yaje inda Allah yake cewa وكيف عبادينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة كما قلت لك في حسب فحسب يا شيخ يا شيخ ألوك سن مريرة القرآن الدهوى الله الله سبو يا بأم بإلو وانا الخلو بأم بإلو وانا الآن ومن ذا ألاك الكام لما تلك إذن إن تلتشي وانا وسؤال لا أتمو ريسا وانا ما كمان بايا سنا مسومات المرأة har wa yau daga cikin abubuwan da suke wato ainihin gadar da ilimi mai amfani ɗalibin ilimi na gari baya wato ɗaukan malaminsa a manaunin wani tsarafakakke da baya kuskure a'a ka yadda malaminka da yake ba karatu tun da shi ma mutum ne ɗan adam ne bawa ne gajiyayye zai iya kusa amma kuskurensa baya nuna kuma a sauke masa inji a'a saboda haka in kana ɗaukar karatu a gurin malami. idan da Allah ya an karar da kai kuskuren to same shi ta kalan ladai ana za ku kamana ku na ji an ce kaza kaza kaza kaza a matsayin tawa ka ai ma gyara shi kuma sai an kara ai ko na abin da ka zo da shi har ko yana kishiyantar abin da ya faru ko dai na ya fi naka kwari ku fahimtar da kai a baka fahimce da abin yake ba ka sake kama ilimi ko kuma ya tabbata abin da ka je masa da shi na gyara gyara ne sai in Allah ya dace da shi da ɗaliban da ke iya ankarar da shi kuskuren kuma sai ku da shaƙo ku ta cewar ba ka ka kuskurensa ko karaina shi don an samu kuskure a gurin a fatansa shi ɗin da yake da shi a samu ciki ku sai ka kai ne ƙaunarsa ko ɗalibansa ne mai kansa wannan shi ne abin da ya kamata ɗalibin ilimi ɗauka cewa in ya zo na abu na kuskuren malaminsa to bayan da shi ke shi ma fara shiga layi tafiya tare da malaminsa sannan shi kuma kada dan ɗalibinsa ya zama da ba da gyaran gyaransa ya ɗauka cewa ko ku ke nan, ana ba ku kuna cin dole da a shi kuma haka ya kamata Wani duk kusan shi ne irin sa ya faru cikin sahabbai ya faru cikin tabi'a da makamantan sai ka san da wani abin kuskuren wani kusan ta san a'a kai da kafa yanzu kuskure ba kuskuren ba ne sai ka sami ilimin sakamakon kokarin akwai sahabin da ya ji wani yana karanta alkur'ani ba da kira'ar da aka koya masa sai ya kuma wasu sai gurin masu ya manzan Allah ya karanta masa yadda yake karanta alkur'ani shi sai an koya masa kuma ba haka koya kuma ya iya ya karanta ya rera sun haka aka kautar da shi karanta nasu da karanta da rera suke haka aka saukar ka ga magana su kuma ta kuma ta kare sai da su su ashe shi ba dan an samu da za su mai gyara ba to da ya zauna da jahilcin wancan abin da zai sani to amma ne shi a kokarin sa zai gyara ne ba magana ba sai je ce ai jahili bai san abin da yake sai ka je kana ta aibata shi ko ba aibata ba aibin ne to har ka karatu haka ta karatu da ake ilimin da dama kaɗan aka ba a kaɗan din ne wannan ya tsakura wannan ya tsakura wannan iya to ba mamaki ka yaji abin da bai ka iya yaji abin da baka yaga ba ba mamaki abin da kuka yaga tare ka ankara da wani abin da bai ankara da shi ko Allah ya maka buɗin da bai maka to in kuka haɗu sai ku haɗa wato ainihin cin ɗin da za a samu wato ko shi dukkan wata gaba ta gibi da za a samu da gojen wani zuwa wanda wannan zai sa wato ana a dace da samun nagartaccen ilimin kan gartacce da hikimar faɗo mana waɗannan abubuwan rerewa ba su ke ba, amma don su taimaka makawar a tafiyar ta harkar da ilimin a kodayaushe a shirye na shiga a cikin wanda Allah ya sa ya taɓa jin karatun littafin da gani a gurin wani malam an zo wata gaba na faɗi yadda ba haka ya faɗa ba shi wancan malam shi bai fahimta cewa kamar wancan malamin ya fahimta abin da ban fahimto ba ina maraba da a ƙarar don karɓa kuma a shirye nake da idan na koya muku wani abu Allah ya tsin kayan da ni da wani abin da ya wanda na gaya muku zai zo ga muku da na gaya muku kaza amma yanzu ga abin da ya fi shi ku bar wasan ku kama wannan shi ne harka ta neman ilimi ta tsakani da Allah kuma fatan ba Allah shi ke mana kada tsawaita da wannan zan ta tsaka mana da kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam da shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik